take wadda be, Muhammad? Mahaifi Andre Salifu a shekara ta 1942 a Damagaram Zander yana daga cikin maye-maye ma'ilmantan da ƙasa ta Nijar ta samu biyo bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960. Saboda ka yayi suna ya yi fice a fannoni da dama musamman lokacin da ya jagoranci babban ta muhawara ta ƙasa Conference National tsawon watanni uku daga ranar 29 ga watan Yuli zuwa ranar 3 ga watan Nuwamba na shekara ta 1991 babu wani mai faɗi a jika masa a cikin ƙasa ta Nijar daga nan ne aka zaɓe shi shugaban majalisar dokoki ta wucin gadi o Conseil de la République a can farko dai Andre Salifu ya soma ne a matsayin malamin makaranta inda ya koyar da ilimin tarihi a sakandare kafin daga bisani ya ci gaba da koyarwa a jami'ar Yamai ya yi aiki a ƙasashen waje musamman a ƙungiyar ƙasashe masu magana da harshen Faransanci ACCT wadda ta koma OEF daga baya da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ilimi kimiyya da raya al'adu na unesco da hukumar raya kasashe ta majalisar ɗinkin duniya PNUD da kuma wasu ƙungiyoyi da dama na afirka ya rasu a ranar asabar goma sha hudu ga watan mayu na shekara ta dubu da biyu an kuma gabatar ma hukumomin koli na ƙasar ta nijar a sahun gaba shugaba Muhammad bazum da gawarsa a fada shugaban ƙasar ta nijar a ranar goma sha bakwai ga watan na mayu kafin daga bisani a yi jana'izarsa a makabatar musulmi ta yamai alhaji sanusi tambari jaku babban amini ne ga andre salifu ya kuma yi tuni game da asalinsa To salifu Andre sai mu yi fatan Allah shiga harta mishi. Allah shi ba shi jannatar firdausi. Kasan su Andre salifu uwar shi mai lata ce ta guna guna can kusa ga zandar. Kuma wannan tashi mahillata ita ce a alfarafet amma uban andre baki ne sunan shi baroni soji ne soji na france da ya zama kamfani na zander can da ya armi oshi ana nan uwa andre ta dauki cikin shi sai yaƙi ya taso na dezem germondial sai uban nan nashi an kakire shi wurin yaƙi ya ta yi wurin yaƙi sai ya rasu can a lokacin na an haifi yaro sai wani soji nasara aminin uban nan shine uban da zai tahiya ya ba shi manin kuwa faransa a ma'amalar mu tsakani na ni da shi an dare daɗin zama gare gudunmuwar da ya yi kwarai conference an ci nasara sabili da 'yan niger sun gwaji da takwa kwarai amman da sawa hannu andre sanin zaman duniya shi da kuma babu wani eh, abin ga tsakanin shi da mutane kuwa shi ke sa sai kuma a ciwo kan abin da zai zama illa ga conference ke aji da yawa an yi haka nan mutum ne sahihi mai ilimi ba karamin ilimi ba ko baka san shi kasan andre profesa ne kasan andre malami ne kwararre kaga ya yi tarihi kan sarakuna na da magara ya yi tarihi kan kasar niger gaba daya ya yi tarihi tare da wasu kan afirka gaba daya ya yi tarihi kan jura hamani ya yi kan sai nukunci kai ya yi librori da yawa a fuskar iyali andre salifu ya yi auren raki kuma ya samu 'ya'ya goma uku daga cikinsu sun rasu yayin da bakwai ke raye a yanzu haka hajiya maryama alasan na daga cikin matansa babu shakka babban rashi ne gare mu ba mu kaɗai ba iyalin shi ina tsammanin ƙasar ma duka amma alhamdulillah tunda mutum ya kwanta ya bar baya ya bar tarihi za a gode ma ikon Allah kuma shi wanga marigayi mutum ne mai haɗin zuciya abun hannun shi ba ya gama shi da